أخذتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن نزهتموه عن صفات كماله وعن الكلام وفوق كل مكان وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتمثيل السيم ذا البطلاء وكلامكم فيه الشفاء وجاية التحقيق يا عجبا لذا الخذلان جعلوا لهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن وكلامه لا يستفاد به اليقين لأجل ذا لا يقبل الكفمان تحكيمه عند اختلافهما بل معقولكم ما المنطق اليوناني أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة فأتوياء للعدوان ya mallahu akalun wa nurun qad gada bihi fi nasi kull zamani mu tsaya nan khalilu harraf shikenan nan gaban magana shi musbitu yace antum tanaqqaftum ila al ko kun naqafa abun bautan al'arashi da suka eh? al'arshi ku yan a kenan ku kun na kafa abun bautata wanda yake al'arshi wanne ne Allah wal Qur'an kun kafa Qur'an ku alu ta'ati wal mab'usa bil qur'an sun nakasa wanda aka aiko shi da qur'ani kaga fa Allah kaga ai sun gama banna iya na kafa iya laifi to sun kwashe shi nazahtumuhu nazahtumuhu an sifati kamalihi وعن الكلام وفوق كل مكان nazzahtumu kun tsarkake shi an sifati kamalihi daga sifofinsa na kamala duk wata siffa ta shi ta cika ta isa kun kore ta wa anil kalami kun me yake da suna kun tsire ta shi daga magana mana kun kore magana ga kun ce baya magana magana ko kamala ce wa fawqa kulli makani da zanto wasa sama da dukkan ku وجعلتم wa كله wa والتمثيل والتجسيم ذا البطل وجعلتم za كله wannan duka ya kuka sanya shi wanne ne anin sifatul kamali da sifatul kalami da kaunuhu fawqa al-arshi kun sanya wannan za lahu a tasbiya kuka ce in an kamanta shi da siffa ta kammala ji gani wane ne an kamanta shi kenan wattan fila an ba da misalinsa wata jasima an jikintar da shi na dalbutulale wanda ke ce. wa kalamukum fihi shifa wa gayatu tahaqiqiya ajaban lidal khizlani kuma ku dauki wai wannan ra'ayi naku sai shifa shi ne mafuta a shi ne waraka daga duk wani rikici wa gayatu tahaqiqi shi ne kololuwan bincike tahaqiqi ya aje ba ya mamakin ku lidal khizlani wannan tabewa ta tabewa ku ta kai tabewa ja'alu uqu lahumu ahakka bi akhdhi biha min akhbari wal qur'ani su aina mu'attali sun sanya hankalinsu shi ya fi cancanta da aka zai mafiha a ɗauki abin da ke cikin hankalin a aiki da shi daga hadisan da suke cikin hadisan manzon Allah da alkur'ani haka wani masu hankalin suka ɗauka ‘yan mantu. Wa kalamuhu la yustafa da fi dole ajali ba la ya kubalu mani. Wa kalamuhu zancen Allah la yustafa da yakinu bihi ba a gane gaskiya a maganan Allah. Maganan Allah ba ta ba da fa'idan gaskiya. Saboda haka za la ya ƙubalu alkhasama ne ma abokan rikici ba su yarda da ita idan ana faɗa da mutane ba su yarda ka musu aya idan ana faɗa ba su yarda ka musu hadisi wanda sai dai a kawo mantin hmm? ya kuto nauyi kalamun lahi suka ce ba kalamu ho kenan ba la yastafad lekinu bihi da za ka ba a samun yaƙini a maganan Allah ba yaƙini a maganan Allah maganan Allah ba a tace ta ba kasan kuma sai za su ce maka karbe da suke ta ta ka in kaza ba in ka ba a ka'idan magana babu wani sai wannan to maganan Allah ba abu yaƙini a cikin li ajali za la yuqbalu al khasma wannan ya sa masu rikici biyu ba su yadda da shi sai dai a kai wani wuri baitin hmm? gaba zai tabbatar nan khasamani la yaqbal khasamani kaga ci gaba ne ai tahkimahu in kila ma balil ma aqula thumma al-mantiq al-yunani kaga sunda me ike da sunan karshe me ike la yaqbalu al-khasamani ko me tahkimahu kina maf'ulin mayar da shi abin yin shi kaga kan Allah fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka sai mata suka ce a la yaqbalu rahman tahtima eh in daktila fihima yayin da suka yi sabani balil ma'aqula suna karban abin da aka hankali. ma'aqula suke karba ثم المنطق اليوناني نفكر في يعني المنطق اليوناني هل نزبط الثاني ما؟ أي التنقص بعد ذا لولا الوقع حت والجرى حت يا أولي الأدوان ها؟ أيوه. أي التنقص شو وشنا أفا تتفونا na ƙasa Allah na ƙasa manzon Allah wanne ne ya fi in ba wannan ba ba da ba lallal waqaha ba don dai rashin kunya ba bushewa zo hata a cikin su ba kunya kafin mara kunya da shi ne waƙehu babu wani danshi danshi a sa zai tsaya ya ga ka nau'in shi ne waƙaha shaha kenan yace ayyuta na kofi kina naga ba da ba daulal waqaha ina don ku ba ku da kunya ba ai za ka ga iske akwai mai yace ni ban jin kunyan kowa ka zama asara in dai ba ka jin kunya ka kowa ka kafafi kunya abu ne alhaya min al-imani ne eh, mimma menene mimma adaka mu wata ƙuda misalin sassai a samashe alhaya umin ma a daraka min dubu wata ƙula a eh, bai samu yadda ya kito ba wani ma eh, yin zai ba shi limon da san shi haka maganin yake zo da kanan wacce na ƙasa lau eh, ba a daza laulal waka ka dubi ko a duniya nan tsakanin mu mara kunya ai da daɗin zama mara kunya bai da daɗin mu'amala shi bai jin nauyin kowa abu ya ɓaci ai kaga sai ka tale wannan ka nemi mai jin nauyin kowa sai ku fi tafiya daidai wal jara'a da rufe ido ya ulil udwan ya dan ta'adda inda ana neman ta'addan to yana so mai yan ta'adda ya mallahu akalun wano kurun adaga da yamshi bihi finna fi kulla zaman ya mallahu akalu ya ma abokin hankali wa nurun da hasken hankalin din kada gada yamshi bihi yana tafiya da hankalinsa fi nafi kulla zaman kaga ina nuna ayyuta na ya mallahu akalu wannan ayyuta na kofi wacce na kafa tafi wannan ya ne hankali ai babu na ƙasar da ta kai wannan Ina ga tsaya anan. ina shi na muka ce mata nan lakin nana